Kamfanin Microsoft ya biya wata mata kuɗaɗe masu ɗimbin yawa bayan da manhajar kamfanin ta Windows tan ta yi ƙoƙarin sauke kanta cikin kwamfutar matar kuma aka samu akasi wajen saukar manhajar. Microsoft ya biya Terry Goldstein wadda ke zaune a jihar California da ke Amurka dala dubu goma kwacin naira miliyan biyu da duk a dalilin rashin samun kwamfutar ta bayan da manhajar windo ta yi ƙoƙarin sa kanta cikin na'urar har ya yi sanadiyar ɗaukar kwanaki kafin ta samu kanta. A cewar Goldstein, ita bata taɓa jin labarin manhajar windo 10 ba, kuma babu wanda ya taɓa tambayar ta ko tana son a saka mata manhajar cikin kwamfutar ta ba. An dai zargi kamfanin Microsoft da yiwa masu amfani da kayan sa wayo wajen saka sabunta manhajar zuwa windo ta hanyar yin amfani da alamar cire tallar da suke yi wa mutane wato da zaran mutum ya yi ƙoƙarin cire tallar sai kawai manhajar ta fara sauka a na'urarsa.